Assalamu alaikum ‘yan uwa na dukkanin duniya baki daya muna mika muku dubin gaisuwa daga naku Musa na Kowa TV. In wannan shine zuwan zuwanka wannan channel din mai suna Musa na Kowa TV ka danna mana subscribing daga zaran mun saka bidiyo za a sanar da kai. To wannan bidiyo namu na yau zai kasance akan faɗakarwa ne ko kuma tunatarwa ga ‘yan uwa musulmai ga baki daya. Domin kallon haka ko kuma jin haka a biyo mu cikin wannan bidiyon namu na gaba in Allah ya so ya da za mu wannan nashi bayan na ɗauki wani lokaci mai tsayi ina bacci sai na ji matata tana tashi na daga bacci babban abin da ya bani mamaki shine yadda na farka kuma nake mata magana me kike bukata amma ita kwata-kwata ba ta jin maganar da nake mata amma a haka ta juya ta fita bayan minti talatin sai ta dawo ta ƙara tashi na na farka na ce mata me kike bukata amma bata ma san ina maganar ba sai naga ta fita waje a firgice tana kiran yan uwana sai yan uwana suka kira likita ya zo kaina yana gwada ne sai na cewa likitan me kake gwadawa ne amma abin mamaki sai na ga likitan baya jin maganar da nake masa sai na ji yana gayawa 'yan uwana cewa na mutu sai suka firgita suka fara koke-koke duk da cewa ni na san ban mutu ba ni dai ban san dalilin da ya sa ba sa jin magana ta ba wannan abin ya yi matuƙar bani mamaki musamman ma da na ji 'yan uwana suna cewa a gaggauta a yi jana'iza ta sai na ga sun ɗauke ni sun kai ni ɗakin da nake ajiyar motoci motocina gashi dai ina musu magana amma kwata-kwata ba sa jin maganar da nake musu suka cire min na suka min wanka suka sa ni a likafani kuma suka ɗauke ni suka kai ni masallaci domin amin sallah sai na ce a liman ni fa da raina ban mutu ba amma na ga liman ya ƙi ya kula ni ina ji ina gani aka min sallah bayan sun gama yi min sallah sai suka ɗauke ni ina ji ina gani suka nufi makabarta da ni suna ƙoƙarin binne ni bayan sun sa ni a kabarin sai na ji wani daga cikin 'yan uwana wai har da shi ake ƙoƙarin binne ni sai na ce masa ni fa ban mutu ba don haka kar da ku binne ni amma sai na ga ko bai yi ba kamar bai san da shi nake magana ba bayan sun gama zuba min ƙasa sai na tuna da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mamaci yana jin takun takalman mutane idan suka juya za su fita daga makabarta sai nima na fara jin takun takalmansu a lokacin da suka juya za su bar ni a cikin kabari wannan shine abin da ya tabbatar min da a yanzu ina cikin wani waje mai matuƙar duhu sai na ga wasu mazaje masu firgitar da ɗan adam suka zo ɗaya ya tsaya kusa da kaina ɗayan kuma kusa da ƙafafuwana sai aka tambaye ni waye ubangiji na sai na fara tunani ubangiji na alhalin na san ubangiji na don haka na rika tunani ya aka yi na manta aka ƙara tambaya ta waye annabinka nan fa na fara tunani waye annabina annabina annabina sannan aka sake tambaya ta me addininka nan fa na shiga tunani addini na addini na gashi na san amsoshin amma abin mamaki yadda na manta babu wani abu da yake faɗo min a rai bancin matata da shagunonina da 'yan uwana har sai da naga an ɗau wani ƙaton kulki an da ke ni da shi duka mai tsananin gaske nan fa na saki baki na danna ihu ihun da ya tada duk wani da yake cikin gidanmu da suke yin bacci sai matata ta kira ni ta ce me yasa kake ihu haka a wannan lokacin ne na gane cewa mafarki ne nan fa na tashi na miƙe tsaye ina ta haƙe kawai sai na ji an kira sallar asuba to sai ya zama na cewa wannan mafarkin da na yi shine sanadiyar shiryata tun daga wannan ranar na riƙa dagewa wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta da biyayya don haka sai mu ji tsoron Allah saboda labarin nan zai iya kasancewa da kai mai kyau ko mara kyau ma'ana in kai mai kyau zai iya kasancewa da kai mai kyau in kai ba shi da kyau zai iya kasancewa da kai ba shi da kyau allah ya sa mu dace in ta mata zo